suna na ramalat na kasance mace mai son auren namiji mai kamala uku ina son namiji mai barkwanci sannan kuma mai tausa samun lafazuzzuka shin zan iya kai labari a fagen soyayyar ramalat kuwa na biyu ina son namiji mai tarin ilimi amma yau kuke tunanin karɓuwa ta gurin ramalat na uku zan iya samun namiji ɗan gaye wanda ya iya wanka wanda zai fidda ni kunya cikin mutane? Shin zan samu karbuwa a wurin Ramlet kuwa? Ramlet, ai na gabata miki da kudiri na ko? Na gaya maka wannan kudirin naka, ka ajiye shi a gefe. Ka cire yin daga cikin ranka, saboda gani na iska na wahal da mai kayan kara. Ka haɗu, ka iya gayu. Kana da kyau, komai perfect. Amma matsalar kawai biyu ce. Mace ce matsala? matsalar bakka da lafazuzzuka. Bakka da ilimin da ni zan amfana barantana a samu wasu jama'an gari su matsa. Wannan magana ci gaba faɗa daidai ne. birni zan shiga wajen ramlat lalle ka ce ya kamata a nemo malam nuhu su fara maka rikiya hmm, wai ya ma sunanka ma kace sunana ado haba ado wannan ai rintan zunubi

cikas ilimi a kai na gunka kan shi ne yi cikas ni da ke a soyayya na kamu da fargaba da jiras ki bi wanda ya dace ba na burin ki zaɓe ni ina da samari su uku wallahi gaskiya har yanzu ba su cika cayin da muke so hmm. to ya kamata ki gaggauta neman hujjojin da zaki faɗa ma mahaifinki idan ya tambaye ina mai kyautata zaton cewa ƙubar rayuwa ta itin kare ki a kowane irin lokaci saboda ba ni da wanda zan je da shi ya fidda ni kunya a matsayina ta babbar yarinya cikin wannan taron. Ba kya tunanin za ki iya ganawa da AA Sadiq? So nake ka shirya ka raka na wani birthday party saboda in nuna wa duniya yanayin soyayya da ke tsakanin mu da kai. A Rabla! Wannan wani irin wulakanci? An maka wulakancin na yi amfani ne da kai ba don komai ba kawai don ka ja mutunci a irin kawayena a matsayinka na da ɗan gaye tabbas ka haɗu ba ƙarya. Soyayya ta da kai ta wucin gadi ce ya riga ya ƙare. This is my final decision da ka get out. Eh eh ne ba. Na ruwan na ko bibi ne. Wallahi ba na jin daɗi ne. What's wrong with you? Na malaria da typhoid. Ide. Big. Sorry, hard luck. Ah, Jonathan ba.